sauraro Assalamu alaikum barkanmu da arzikin sake saduwa da ku a cikin shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Kamar kullum yau ma da yaddan Allah mun sake dawowa shirin da ke amsa tambayoyin masu sauraro ta kowane fanni na rayuwa wadda ni Michael Kudisin zan gabatar. cikin tambayoyin da zamu amsa a yau akwai tarihin gidan yarin nan na kutakale da ke jamhuriyar Nijar. Ai sauraro lafiya. Ba tare da bata lokaci ba za mu ɗauki tambayar mu ta farko a wannan shirin wacce ta fito daga mai sauraron mu yau da kullum Husaini Abba Dambam gidan Malam Musa mai keke a karamar hukumar Dambam a jihar Bauchin Najeriya. Ya ce shin da gaske ne Adolf Hitler shi haddasa yakin duniya na biyu? Kuma da gaske ne shi ya kashe kansa da kansa kuma ko miye dalili sannan miye ya yi ta fannin jarumta ko shugabanci da ma rayuwarsa wanda duniya ba za ta mantawa da shi ba sannan ko ya zama abin koyi tambayar kenan da Hussaini Habba Dambam ya aiko mana mu kuma ba mu yi wata wata ba muka mika ta ga wakilin mu na jihar Bauchin Najeriya Ibrahim Malam Goje wanda shi ma ya tuntubi Malam Shita Kasim Aliyu malami a Jami'ar Abubakar ta Fawa Balewa da ke Bauchi gazantawarsu. Adolf Hitler ya taka rawa a yakin faruwan yakin duniya na biyu. Amma a ce gaba ɗaya laifinsa ne ko kuma shi ya jawo yakin duniya na biyu ina ji ba masa adalci ba. To kuma shi Adolf Hitler ya yi yaki soja ne a lokacin da aka yakin duniya na ɗaya. Kuma soja ne wanda yake da kishin ƙasa wanda bayan yakin duniya ɗaya ya ƙare da aka zo wannan Basel kamar da na faɗa sai ya zama cewa aka ɗauko laifin ga na yakin duniya da aka ɗora wa germany aka gindaya mata wasu dokoki wanda zai zama mata tarnaki ya hana ta ci gaba ta fannin siyasan duniya ta fannin kimiyya to shi tunaninsa wannan babban rashin adalci ne kana fahimta so shi ya sa tun daga wannan lokacin yana ɗan sojansa bayan da yakin duniya na farko ya ƙare sai ya zama ɗan siyasa kuma tsaban siyasansa na kishin ƙasa ne siyasansa na son jamus ta samu ci gaba da zama cewa tana taka rawa a duk abubuwan da yake faru a siyasan duniya kuma ta samu ci gaba a cikin gida so uh, wayannan abubuwan su suka yi ta ingiza shi duk abubuwan da ya ta yi har lokacin da eh, ya zo ya invading poland a dalilansa na invading poland wanda invading din poland ne shi jawo yakin duniya na biyu kana fahimta wato mamaye kasar poland mamaye kasar poland bayan yakin duniya na biyu ne aka a yakin duniya ɗaya ne aka dan babballe wayansu gurare su poland suka samu nasu independent austria da sauransu inda can ma ai germany part ne na austria hungarian empire da ake magana a kai to mai tambaya na bukatar sanin tabbacin maganganun da ake yadawa cewa shi adolf hitler shi ya kashe kansa da kansa eh. shin haka ne eh lallai bayan ƙarshen yakin duniya na biyu bayan abubuwa sun eh, yar manuna ta nuna kan lallai ita germany yakin ya ƙare mata eh, so because allied forces da involvement na us us eh, great britain da faransa sun hada karfi daga kan su ne allied forces dama sojojin kawace sojojin kawace very good germany din ta yi losing territory ta yi losing mutane kuma yana cewa lallai yakin ta ƙare da can ma daga baya da bincike zurfi ake fahimta da ana ganin kamar ya bata ne ya salwanta haka kawai amma daga baya an gane cewa ya kashe kansa ne akwai marubuta da suka nuna cewa ya kashe kansa da shi da budurwansa ne ya kama mai amma me ra'ayi cewa dalilin kashe kansa da yi eh to dalilai masu sharhi da nazari akan siyasan duniya da kuma tarihi sun uh, yi harsashe amma ɗaya daga cikin harsashen da ya fi uh, ƙarfi shine shi gani shi ya bari a kama shi a wulakanta shi a kai shi kotu a kai shi prince ai <laughs> to shi gani ya tsaya irin wannan wulakancin mutum ne wanda ya kai level na shugaban kasa wanda kuma yana neman ma ya ga ya tunkari ya tunkari manya-manyan kasashe wanda suka fi su kuma yana da karfin faɗi a duniya ma a siyasan duniya ka gane ya bari a kama shi a masa kamun kule a jeba shi a buhu ko a prison haka to yana ganin ba zai iya daukan irin wannan kaskanci da wulakanci ba an ce da ya kashe kansa ne wasu na ce a sha poza ma daga an gane ya harbe kansa amma kuma matsalar shine ana maganar ma gawansa ba maganta ba maganta ba yana iya an samu gawa amma kaga irin wayannan mutane don har ga yau shi ya da billahi yana da mabiya ta gaba me za a rika mai tambaya na bukatar sanin akwai wani abin da za a rika tunawa da shi Hitler akan wani abin da ya shafi bajinta ko na ah. ci gaban kasa ne ai Fidla namijin gwarzo ne kuma namijin duniya ne mutum ne wanda duk yana da ilimi na daya mutum ne kuma wanda Allah ya bashi baiwan magana ya eh, ina da baiwan magana idan dai zaka kasa kunne ka ji abin da yake faɗi to ko baka ra'ayinsa za ka zo ka dawa kana ra'ayinsa yana da basiran magana kuma gaskiya mutum ne wanda yake da tsananin kishin kasansa domin duk level ɗin da germany ta kai a yau ko da yake ah, domin farfagandan kasashen turawan ah, yamma ah, birtaniya da sauransu kenan wanda suke neman su dakushe Eh, duk abubuwan da shiya da fitla din yi da sauransu ka gane suna na cewa abubuwan da yayi ai ya kawo kashe-kashen mutane an kashe an yi holocaust wanda aka kashe yan eh, yahudawa kisan kiyashi wa yahuda da sauransu amma above all germany ba ta zama a tarihin germany ba zai zama complete ba ba tare da role din da shi contribution ka gane gudumawa da shi Adolf Hitler ya kawo wa kasarsa yanda ah, bani Isra'ila suke da wannan tunanin cewa su choosing race ne su ka gane cewa wu zaɓaɓɓu ne to shi Adolf Hitler yana believe na cewa ba dai ruda kaɗai ba ko jamani yan ba jamushe ma shi ma zababbe ne you understand so ya kokuri ya kawo irin wannan abubuwan cikin tunanin mutanen jamus a lokacinsa jamani ta samu ci gaba ga gagaruma na tattalin arziki na siyasan duniya da kimiyya da sauransu so a a tarihin duniya yau bayan da za a yi maganan manya-manyan jaruman shugabannin kasa wanda suke da tsananin kishin kasa da ba su da tsoro ba tare da an yi mentioning su like uh, irin su Adolf Hitler ba to malam Kasim shi muna godiya masha Allah to madalla da fatan mai tambaya ya gamsu sai kuma tambayar idris m idris da maturu a jihar yobin najeriya kiko ne ma yake samu tarihin gidan yarin na kutukale da ke jamhuriyar nijar ban ɓata lokaci ba wajen mika tambayar kaga wakilin muna ya mai a jamhuriyar nijar sulama jarejetu wadda shi ma ya tuntuɓi Mustapha Kadi ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan Adam wanda ya sha kai ziyara da kuma neman sanin rayuwar gidan yarin Kutukale. ga yadda zantawarsu ta kaya. Gidan kason kutukale wato ya ba a yau aka yi shi ba. Gidan kaso ne da turawa suka gina shi a takwas. To yana nan a lokacin da ka kumanta da irin waɗannan gidan kaso guda biyu muke da a nan Nijar. Da kwai nan gidan kason kutukale kuma da kwai na daikaina. A wannan zamani sai a ce to idan kawun mutum ya zama ka yayi kishin kai ko wani an kama shi bisa wani babban lahi ake kai mutum can don a gallaza masa to shi a maharin su turawa suka gina wannan gidan kasa na kutukali wato sai shekara hudu lokacin ikon wato tanja mamadu sai aka gina sabon gidan kaso na kutukali to shi a lokacin nan da aka gina shi sai aka ce to a nan za a iya a zan kai kawo waɗanda aka yi ma kawo hukunci na kisa ko waɗanda aka yi ma kawar shari'a ta kason rai da rai ko kason dindindin ko ana iya a kai kawa eh, terorista haka na cewa da 'yan ta'adda waɗanda sun ka waya ko kawa eh, robel hakan ga kenan 'yan tawaye tunda lokacin da nijar ta yi yaƙi da 'yan tawaye an yi ɗauka 'yan tawaye ana kai su can don gidan kaso ne wanda ya zama banban da sauran gidajen kason nishar yana da babban hili babban hili wanda a gare shi a waje ya kai wajen eka bi kenan kuma wuri ne kawo cikin rame yake kenan duk inda mutum ya hito ana ganin shi daga bisa duci dan daga bisa duci ne zaka hawa ka sabko ka zo gidan kason kutukale to ana tsammanin eh, kawa lala ko mutane idan za su kai ma gidan kason wannan hari ana iya a gane su koko idan dan kasu za ya gudu ana yi a gane shi a yi maza maza a samu a kamo shi don haka na aka yi wannan gidan kaso na na kutukale ko yalla shi ya dalilin da yasa aka kiran shi gidan kaso mai manyan matakan tsaro eh to lalle a Niger ban ma da wani gidan kaso wanda yake da wato manyan manyan shika-shikan wato tsaro na cewa da ya zama gidan kaso ne wanda ake cema hot security kenan irin gidan kason da ko menene eh, mutum yake ji dan kaso bai ya iya hita a ciki sai da wani iko Allah wato kuma can daban waje da wuya a iya cewa mutum ya zo ya kai ma irin wannan gidan kaso hari wato ba a ciwo kan shi ba ko ba a kamo ke shi ba ma gidan kason kutukale ya zama shi daban ne wato tsaron nashi daban ne masu tsaro waɗanda ake kai daban ne wato 'yan kasa da ake kai can daban ne sai dai in ce abubuwa duka daban-daban daban nan kuma shi ne ya zama eh, idan kun yi nazari sai ku ga cikin duk kasan gidan kasan Nijar wato gidan kasan kutukale nan ne ake ba 'yan kaso abinci mai isa isasshe domin gidan kaso ne kuma mai tsanani mai wuyar zama mai zahi mugun zahi tunda an gina shi ne don ya karbi kawan mutum ɗari 250 to ma amma a yau kana iya ka samu mutum wajen ɗari 400 a cikinsa kuma sai a zo a iske kawa miyagun ruwa hakan ga kawa ruwa na dauda ana ganin su cikin hili mutane na shaidar wannan ruwa waɗanda ba su da kyau yannan kuma a ciki anguwa anguwa ne wato dan kaso da an kai shi can an san anguwar da za a kai shi yannan kuma in ya zama dan kaso ne wato wanda yana da hitina an yi kawai waɗansu gidaje goma sha biyu abinda ake ce ma selul selul eh. wato wajen goma sha biyu suke inda tsawon silil bai huce meta guda zuwa meta biyu na sama kawai wanzu in mutum ya shiga metar guda ne zuwa sama ka tadda kanka kawai metar biyu kuma babu iska to kenan abin yana da tsanani ko akwai wasu manyan sojoji da wasu 'yan siyasa ko kuma ku 'yan fafutukar kare na adam da suka yi kasa can eto lalle e, da kwai 'yan siyasa waɗanda suka yi kasa can tunda kaf manta da cewa har minister hamma amadu ya taɓa yanka su a can cikin ƙungiyoyin hula ka kumanta shekarar da aka kama mu wato musu can gari shi can aka kai shi da aka kai shi can aka huce aka kai maru shi kuma na ni kuma aka huce aka kai ni tiliberi e ka kumanta da minista na shari'a na yanzu wanzu dai maru amadu yana nan akwai lokacin da aka kama shi aka kada shi can kutukale ka kumanta da mu muka je kutukale muka ɗauko shi mun ka to da shi hannan yamai to kenan ko shi da an minista na shari'a ya ɗanɗana wannan gidan kaso ya san shi kuma ya san lokacin da muka ce wannan gidan kaso ya kamata a yi allah wadda da shi kuma ina watan ya kai kukanmu wajen shugaban ƙasa wajen shugaban gwamnati gidan wannan kaso a yi mishi kawai gyaran huska e shi kaso wanda ya lahi tilas ne gare shi to amma tun da wanzu zamani ne ya sake a kawo sauki ka a yi irin gidajen kaso irin na da tunda shi wanga har yanzu kawai irin gidan kason da ne ana gidan kaso babu iska babu wurin shan shan shan iska ana gidan kaso babu babu walawa koko babu ganin yan uwa ana ana gidan kaso inda masu ciwo da maras ciwo daki guda to wannan ya kamata a ce shi maru shi da hito da can shekaran jiya to yau ya kawo gyara gwamnati ya kamata shi Allah wadda da shi tunda ya zama haramtaccen gidan kasu ni ne kwalba sarkin gida kowa ya masa na yi tsaye ba mai iya nuna min nasa ba daɗi ai karo da ni karka bari tarsa san ba ba iya awarwar ruwan shayi in ba sukari ne me malfa ni ne ko ƙarya ne komai za a yi dole sai da ni zaune ba a karanta karantawa in mai zane ba sa ja gidan yari idan da ke hada taurari wani ya yi wani ko an yi masa shirri hayya hayya To madalla da fatan an nishadantu da wannan waka ta basaja gidan yari kuma mai tambaya ya gamsu. Shirin tambaya da amsa ake suraro daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International tare da abokin ku Michael Kudisin. To bari mu karkare da wannan tambayar wacce mai ita ke cewa salam arafai hausa don allah mun san an sha yin bayani kan rukunin jini watan blood group don allah a daure a mana karin bayani a kansu da ma wasu da ba safai aka san su ba balle a yi bayani a kansa kamar su ac da sc don na yi karatu a kansu na kasa ganewa murtala chopin da rice daga da karamar hukumar igabi a jihar katunan tarayyar najeriya shi aiko da wannan tambayar haka ma awal muktar da sahabi abdullahi su ba sun yi tambaya mai kama da wannan don amsa wannan tambaya mun mika ta ga wakilin mu jihar kano da ke tarayyar najeriya abubakar isa dandago wanda shi kuma mika ta ga farfesa isa bakar wani kwararren likita a asibitin koyarwa na malam aminu kano wadda ya fara bayani kamar haka wato yadda allah halarci mutane akwai nau'i-nau'i na jini daban-daban wato tsarin a takaice zan iya ce akwai kusan guda uku na farko shine abo blood group wanda yawanci ina kyautata zaton watakila akan wannan suke tambaya na biyu akwai wanda ake ce resus wanda shi ma wani yadda ake karkasawa ne sannan na uku shine wanda ake karkasa mutane dangane da ciwon nan na sikila wato na jini to idan muka ɗauki waɗannan na biyu na ƙarshen zan yi bayani a takaice kafin mu je ainihin na abo shi na sikila za a iya ce kusan akwai kala uku na farko shine wanda ake ce a da a wato in aka halarci mutum ya ɗauki a daga wajen mahaifiya ya ɗau a a wajen mahaifi to na biyu shi wannan lafiyayyen mutum ne kuma ana kyautata zaton dai ba zai haifi ɗa wanda sikila ba ne na biyu shine mai as ya samu a daga wajen ɗaya daga cikin mahaifa s kuma daga ɗaya daga cikin mahaifan to shi wannan lafiyayye ne amma idan ya je ya auri mai irin wannan ko kuma mai cuta ta sikila za su iya haifan waɗansu 'ya'yan nasu wanda za su iya kasancewa suna da wannan cuta ta sikila to na ukun shine masu ss to waɗannan kan su ne sikila to s ɗin nan kuma wani lokacin akwai wani nau'i daban shi ma c ne shi kuma shi ma yana iya kasancewa yana aiki kusan kamar mai s so idan aka samu mai ss ko mai sc ko kuma akwai wasu masu talasimiya irin waɗannan zaka ga duk suna da cutar to wannan nau'in yadda aka rarraba wannan jini kenan na biyu shine na resource wanda akwai wanda yake positive da negative wato kamar ɗaya a ce namiji ne daya mace to idan ana kasa mutane kashi biyu a irin wannan me negative din nan hmm. wannan ba damuwa hmm. to amma wani lokacin za ka ga cewa wanda take uwa da take ɗauke da positive din hmm. wato idan ta haifi ɗanta na farko wannan zai sa ƙwayoyin jininta za su yi yaƙi za su tada sojojin yaƙi a jiki yadda idan ta zo haihuwa ta biyu to sai wannan jinin ya zama kamar wani jiki ya yi fada ya yi yaƙi da jinin da ɗaya ɗan yake ɗauke da shi to irin waɗannan yaran sai ka ga an haife su da matsala wato abin yana shiga cikin ƙwaƙwalwarsu ya je ya sa a haifi yaro da mummunan na ƙasa ko kuma ka ga ana rasa ran yaran ma To madalla nan muka kawo ƙarshen shirin tambaya da amsa daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International ko muna fatan masu tambaya sun gamsu da bayanan da aka kawo musu a shirin. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio Faransa International da kuma injiniya Ibrahim Tukurkefi wanda shi ya daidaita sautin shirin. A sa Michael Kudisin ke cewa Allah shi sada mu da alherin sa Allahumma amin.